فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يا كي wannan manzo ka kyale ni da wanda yake ta wannan alkur'ani wanda aka saukar maka da sannu za mu kora su zuwa ga azaba mataki bayan mataki ta inda ba su san cewa wannan makirci ne da talala ba